hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu taha yau za mu tashi الذي جعل لكم الأرض نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض نهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى نعم kafin fara ainihin fassara أقول tambayoyi kamar هكذا a tambayan farko assalamu alaikum a malam ga tambaya wani annabi ne ya rage shekarunsa ya baiwa wani <laughs> wani annabi ne ya rage shekarunsa ya baiwa wani to kamar yadda ya wannan tambaya cewa wani annabi ne ya rage shekarunsa ya ba wani kyauta wannan annabi wanda ya rage shekarunsa har ya ba wani kyauta shine annabin Allah annabi Adam a.s. kamar yadda ya zo ya inganta a cikin musnad na imamu Ahmad hakanan hadisin ya fito a cikin sunan turmuzi shi ma da isnadi wanda yake ingantacce a cikin kitabu a tafsirin Qur'an ahmad shakir ya inganta wannan hadisi al'allama nasiru dinar albani shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami wato lokacin da allah ya halicci annabi adam alaihissalam annabi adam yana duniya sai allah ya nuna ma annabi adam wasu mutane suna haske da ya ga wasu mutane suna haske sai annabi adam alaihi salam sai ya tambaya ya Allah su wane ne wayannan mutane masu haske sai Allah ya sanar da annabi adam cewa annabi Dawud ne shine wannan mutumin da yake haske shine sai annabi adam yake cewa a kan umruhu shekarunsa nawa ne ya Allah wannan shekaru nawa ne zai a duniya sai Allah ya ce situna sana zai yi shekara 60 ne a duniya sai annabi adam sai ya tausaya ma wannan yaro nashi sai ce wa habtu lahu min umri 40 sana na ba shi kyauta daga cikin rayuwa na na ba shi kyautan shekara 40 kaga da shekara 60 zai a duniya amma yanzu gashi annabi adam ya ba shi kyautan shekara 40 zai zama shekara 100 to an ce wa kana umru adam alfa sana ya kasance shekarun adam da zai yi a duniya shekara dubu ne an gane ku. to ana nan sai annabi adam ya ga ya ga makafi da kutare da mutanen da yake an jarabe su kala-kala ga mutane talakawa kala-kala masu rashin lafiya kala-kala masu kaza-kaza qala sai annaba sai annaba adam yace ya rabbi lima la sawaita bainahum ya Allah me yasa ba ka daidaita tsakanin su ba ya zama kowa ya zama mai kowa ya zama lafiya kowa ya zama farin ciki me yasa baka yi haka ba sai Allah ya ce inni uhibbu an ushkar ina so ne a gode min domin idan mutum kowa da kowa ya zama mai babu wanda zai gane ni'iman da aka yi masa kowa da kowa ya zama mai lafiya babu wanda zai gane niman da aka yi masa in ya zama to duk duniya haske ne ba za a san muhimmancin duhu ba in ya zama duk duniya kowa da kowa sarki ne sarauta ba zai yi wani kima ba an gane yi abin da yake sa sarauta ya kima saboda wasu mutane yan kaɗan ne kawai suke samun sarauta abin da yake sa wadata ya kima saboda mawadatan yan kaɗan ne amma duk abin da kaga yi yawa to ba ya yi muhimmanci a wajen jama'a an gane ya yi. sai Allah ya ce lalle ina so ne a gode mun ana nan ana nan sai zamanto shekarun annabi adam sun kai shekara dubu ɗaya saura shekara arba'in shekarunsa sun kai dubu ɗaya sauran shekara arba'in sai mala'ikan mutuwa ya zo masa domin a lokacin in mala'ikan mutuwa zai zo yana zuwa ne a bayyane kuma mala'ikan mutuwa zai zo wajen annabi ya ce to Allah ya turo ni wajenka domin ɗauki ranka an gane wannan ai to saboda haka sai mala'ikan mutuwa ya zo ya ce Allah ya ce in zo in ɗauki ranka sai annabi Adam ya ce masa a'a ai lokacin mutuwa na bai yi ba sai ce hu baqiya min umri 40 sana yace ai ya rage daga cikin shekaru na shekara 40 shekara dubu aka ce zan yi a duniya ya za ka zo ka rage min shekaru na hmm? an ce zan yi shekara dubu yanzu shekara dubun nan tsora shekara 40 kuma kai mala'ika mai daukar rai ka zo za ka ɗauki raina ka rage min shekara arba'in an gane wannan aiki Shi ne sai mala'ikan mutuwa zara’iru ko ya sunan mala'ikan mutuwa a zara’iru wasu mutane da yawa sukan ce mala'ikan mutuwa sunan shi zara’iru babu wani hadisi ingantacce ko wani asari tabbatacce wanda ya nuna cewa sunan mala'ikan mutuwa azra'il abin da ya inganta shi ne sunan da Allah ta'ala ya sanya mai a cikin alkur'ani kul ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum kace musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi zuwa gare ku shi zai dauki ranku kaga nan sunan sunan mala'ikan mutuwa malakul maut ba azra'il ba shine sai mala'ikan mutuwa ya yace innaka wahabta halibnika daud ka manta ne ka ba da wannan kyauta ka ba da kyautar shekara arba'in ga ɗanka annabi dawud aka ce fanasiya adam fanasiya zuriyatu annabi adam ya manta sai wannan ya zamanto sababin mantuwan zuri'ansa an gani wannan shine dalilin da yasa aka fara samun dan adam suna insan mantuwa shi fa da kansa ya tausaya wa annabi dawud ya ga annabi dawud zai shekara 60 a duniya sai ya ce a cire daga cikin su da shekarun shi dubu ɗaya ne a cire shekara arba'in a bashi ya cika ɗari amma kuma lokacin da ya daɗe ya daɗe ya shekara ɗari tara da sittin ya ga kuma mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki rai sai sai ai saura shekara arba'in ya manta da wancan alkawarin da ya yi cewa ya ba da kyauta ga ainihin ɗan shi dawo sai mala'ikan mutuwa sai tuna masa an gani annaba adam ya manta wannan shine dalilin da ya sanya aka sa ma ɗan adam suna al-insan wa ma sumiya al-insanu illa li wala kalbu illa annahu yatakallab ba a sanya wa mutum suna insan ba sai saboda yawan mantuwan shi kuma ba a kira zuciya da suna kalbu ba illa annahu yatakallab ba ce saboda yana jujjuyawa daga wani hali zuwa wani hali an sanya mu kalbu suna zuciya kalbu saboda yana jujjuyawa zuciyar dan adam za ka iya samun shi yanzu yanzu yana mumini dan an jima sai ya canza za ka iya samun shi yana mutumin kirki dan an jima sai ya canza za ka iya samun shi yana abota da kai dan an jima sai ce baya yi da kai kuma an gani shi zuciya yana ci juyawa ne Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala al'adini. ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zukatanmu akan addininka an gane wannan to yanzu wannan magana yana nuna mana kenan cewa Allah bai kayyade shekarun da ɗan adam zai a duniya ba tun da dai an ce za a annaba adam shekara dubu zai yi sai aka rage mai arba'in to me za mu ce game da maganar Allah da yake cewa wa ma kana li nafsin an ta-muta illa bi iznillah kitaban muajjala ba zai yiwu ga wata rai ba ta mutu sai da izinin Allah littafi ne wanda yake an riga an sanya mai ajali idan wannan ajalin ya zo ba mai iya kara shi ba mai iya ragewa fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su yazo ba sa iya jinkirta wannan ajalin ko da sakon guda sannan ba sa iya kai ajalin gaba an gane wannan kai to yanzu menene alakan wannan aya da kuma wannan magana cewa annabi adam har rage min shekara 40 akwai karo to menene alaka tsakanin su na? an rubuta a cikin lauyin mafu annabi adam zai yi shekara 960 an gani amma kuma akwai wani abu da zai faru da zai sa abin ya rage an gani saboda alaƙar shi da akwai sababi ko abu da sababi an gani kowane abin da yake faruwa a duniya yana da sababi Wane zai mutu amma sababin mutuwar shi rashin lafiya an gani wane zai yi arziki sababin arzikin shi shi ne wani to kaga wannan wani shi ne sababin da zai sa ya samu arziki komai Allah ya kaddara Allah ya kaddara cewa za a rubuta mai shekara dubu shi kuma zai ba da kyautar shekara arba'in an gane Allah ya rubuta mai za a ce annabi Adam za ka yi shekara dubu shi kuma Allah zai kaddara da cewa a cikin shekara dubu zai ba da arba'in to kuma Allah dama ya riga ya kaddara asalin shekarun shi shekara ɗari tara da sittin ne an gane wannan aiki kenan shi ma kansu kyautan da ya bayar kaddara ne kamar yadda wato shekarun da aka sa masa shi ma Allah ya kaddara za a rubuta wannan shekaru kuma za a goge ya zama kaza amma asalin shekarun da yake tabbatacce shine 960 an gani amma za a rubuta dubu daya ga sababin da zai sa dubu dayan ya ragu ya koma 960 ya ba da kyautar shekara 40 kuma wannan shekara 40 dama yana na rubuta cikin lauyin mafi za a yi shi ma sabon min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa zai kitabin min qabli an nabra'a Allahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun na ji ana cewa dole ne mutum ya amsa kiran walima ko yana azumi shin dole ne ya karya azumin azumin nafila to tambayin da yake a nan wajen kamar yanzu da ake cikin azumin kamar yadda ake cikin azumi yanzu in azumin nafila ne sai aka gayyaci mutum walima shin dole sai ya amsa kiran walima din sai ce na ji ana cewa dole ne mutum ya amsa kiran walima ko yana azumi shin dole ne ya karya azumin nafila to amsa anan wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza du'iya ahadukum ila alwalima falyatiha idan an gayyaci ɗayan ku zuwa ga walima to ya je ma wannan walima din ya je an kawo shi da sigan umarni, kuma umarni a wajen malaman usulul fiqh yana hukunta alwujub kenan dole ne in an gayyaci zuwa mutum zuwa walima dole ya amsa ursan an auna hohu shin wannan walima na angwanci ne ko ba na angwanci ba ko walima ne na angwanci ko kuma wani walima din an gane sai ke cewa wa mallam ya ji da'awa faƙar a sallaha wa rasula wa mallam ya ji da'awa duk wanda bai amsa gayyatan walima ba hakika ya saba ma Allah da manzansa kenan in aka gaice ka kiran walima sai baka amsa ba in ma dan girman kai ko kana ganin ka fi karfin abincin da za a dafa ko dai wani dalili sai ya zama to kake amsawa to hakika ka saba ma kiran Allah ka saba ma Allah da manzansa wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito da Muslim da Ahmad da waninsa to an ce yana kamata mutum ya amsa kiran walima ko da yana azumi ne ba ko da azumi mutum yake yi sai aka gaishe zuwa walima ya kamata ya amsa wannan saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza du'iya ahadukum ila alwalima falyujib idan an gaishe ɗayan ku zuwa ga walima to ya amsa fa in kana muftiran falyat'am idan ya kasance baya azumi to ya ci in dai mutum baya azumi sai ya zamanto an gayyace shi wajen walima to ya ci abincin wa in kana sa'iman falisalli idan kuma yana azumi kada ya ci abinci yayi addu'a inda yana azumi zai yi addu'a rawahu muslim wa nasa'i wa ahmad wa to amma in ya zama to azumin nafila ne ba ba zai iya karyawa ba mutum yana azumin nafila sai aka gaishe shi walima ba zai iya karyawa ba in ya karya ya laifi in ya karya bai yi laifi ba in ya so ya ci abinci in ya so ya bari musamman ma yanzu irin waliman da ake na rowa yanzu ta wai ne yanzu akwai walima yanzu na yan boko ta wai. za a dan zuba wasu yan donuts yan kwaya uku da wasu yan shinkafa haka da sauransu to kaga irin wannan irin wannan walima din kawai za a baka ne a cikin a cikin leda kawai ka tafi da shi gida lokacin lokacin abin nan buɗe baki kai buɗe bakinka an gani amma walima irin na da irin wanda ake na sabu yourself ga plate ka zuba abinci iya zubawanka ka zuba wannan ka zuba wannan ka zuba wannan ka ci in bai ishe ka ba ara wannan ai mutum zai fi yin addu'a ko mutum zai fi yin addu'a da irin yadda ake ba da dan abinci tsus ya ce wallahi wani walima na je na sauka ne ba aka gaice ni billahi lazi donald kwaya na ganin kwaya dai ne ya kasa kowanne yan ƙananan donald kowanne take away kwayan donald aka cika mu aka cika mu leda a shi kowanne kwaya bai ko a samu a cikin take away guda ɗaya ni a tunani na alhamdulillah na samu wala yana zuwa kawai na cire ashe kawai abin guda guda hudu ne donald guda hudu aka cire ina tunanin insha Allah ni ma zan dan ci in ba iyali kuma su albarka kaga irin wannan mafi yawa kaga ana a yi bannan takeaway din sannan kuma a sannan kuma a cikin takeaway din ba komai a ciki shi walima ana yi ne dan a tsanko da mutane daidai gwargwado in dai mutum yana da wadata to ya kamata ya wadata abincin in ba shi da shi ya yi gwargwadon abin da Allah ya ba shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane wannan aiki to wannan hadisi imam muslim ya ruwaito da nasa'i da ahmad da waninsa sannan a wani hadisi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam idza iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan an gayyaci ɗayan ku zuwa ga abinci to ya amsa fa in sha'a ta'ima wa in sha'a taraka idan ya so ya ci abincin ya so ya bari in ya so ya ci abinci in ya so ya bari kenan in mutum yana azumin nafila in ya ga dama ya karya azumin in ya ga dama kawai ya bari ya yi addu'a ba sai ya ci abinci ba an gani sannan a wani hadisi annabi yana cewa aswa'imul mutadawwi amiru nafi mai azumi al mai azumin ganin dama azumin nafila shi shugaban kanshi ne kenan yana da zafi shugaban kanshi ne in sha a sama wa in sha a aftara in ya so ya yi azumi in ya so ya aje aje azumin amma in azumin ramadan ne ba maganar karyawa an gane mutum yana iya zuwa walima din in ya zo ya yi addu'a an gane sai a bashi abinci ya tafi da shi gida wannan hadisi imamun na ya roito a cikin kabir da hakim da bai haki albani ya inganta wannan hadisi a cikin irwa to kuma wannan shine kenan tambayar da kai cewa idan mutum ya yi azi azumi in mutum ya je an gaishe shi walima shin zai karya azumi ne in ya so ya karya in ya so kuma zai iya ci gaba da azuminsa kuma ya amsa kiran walima din Allah shi taimake mu suna shi ne ake magana can da aka tambayi fir'auna karatunmu na jiya da fir'auna ya ga cewa annabi Musa ya kawo masa hujjoji masu ƙarfi wanda ke nuna cewa lallai sakon da annabi Musa ya zo da shi daga wajen Allah ne sai Fir'auna ya sanya siyasa a cikin al'amari yana so ya janyo hankalin mutanen gari siwa siwa ainihin annabi Musa a tile si ma annabi Musa wulakanci shine sai jefa ma annabi Musa tambaya kamar yadda muka ce jiya qala fa ma balul quruni ula ce menene al'amarin karnin farko in ka ce bautan gunki kafirci ne to menene zaka ce game da iyayenmu da kakanninmu da suka mutu suna bautan gunki yana jira annabi Musa ya bada amsa sai annabi Musa sai ya kifar da shi ala yace ilmuha inda rabbi fi kitab yace iliminta yana wajen ubangiji na a cikin lauhil mafus Allah ya rubuta la ya yadhillu rabbi wa ubangiji na baya bacewa ko baya mantawa sai ce wane ne wannan ubangiji allazi ja'ala lakumul ardha mahada shine wanda ya sanya muku kasa ya zama shimfiɗa Allah gashi ya shimfida mana kasa muna tafiya kanta wasa laka lakum fiha subula kuma Allah ya shigar da ku cikin hanyoyi a doron ƙasa ga hanyoyi daban-daban in mutum za shi in mutum za shi wani gari ga hanyar da zai bi in za shi wancan garin ga hanyar da zai bi hanya kaza zai bi ta kudu hanya kaza zai bi ta yamma hanya kaza zai bi ta gabas an gani Allah ya sanya muku hanyoyin da za ku bi don ku cimma burinku ku cimma inda za ku ci wa anzala minar sama'i ma'an kuma Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabat min nabatin shatta sai muka fitar da wannan ruwa din wannan ruwan da Allah ya saukar da shi daga sama ruwan da Allah ya saukar da shi daga girgije sai Allah ya ce sai muka fitar da shi ta hanyar ruwa din ai bi sababi wannan ba'un din sababiya ne ai fa akhrajna bi sababi ai sai muka fitar ta hanyar wannan ruwa din sai muka fitar da azwajan nau'i daban-daban na tsirrai A azwajan na batin shatta nau'i nau'i na ainihin tsirrai daban-daban an gano wannan ko in Allah ya saukar da ruwa to za ka ga sai Allah ya fitar da nau'i nau'i na tsirrai Ka ga shinkafa ya fito ya tsiro masara gero dawa acca alkama gashi ga kayan marmari kala kala hmm? Allah ya saukar da ruwa amma kuma nau'i nau'i na kayan marmari sun tsiro kuma kowane kayan marmari yana da irin nashi daɗin sannan kowane irin nau'i na tsiro yana da irin nashi daɗin to Allah ta'ala shi ya fitar da wannan an gane ku. to shin wannan magana ɗin wannan magana annabin Musa ke faɗin wannan ko kuma wannan maganan Allah ne Allah zai ja'ala lakumul arda mahadan shin za mu ce annabi musa ne ya ci gaba da yin wa'azi ga fir'auna eh? tunda ya ce tsala ilmu ha da rabbi fi kitab la ya zillu rabbi wa la yansa iliminta yana wajen ubangiji na a cikin littafi ubangiji na baya bacewa ko baya mantawa wane ne wannan ubangijin allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan shine wanda ya sanya mu kasa ya zaman toshin fada wasa laka lakum fiha subulan kuma ya shigar da ku cikin hanyoyi a cikinta wa an zala minar sama'i ma'an sai ya saukar da ruwa daga sama sai ce fa akhraj bihi kuma sai muka fitar ta hanyar wannan ruwan wane ne ya fitar ta hanyar wannan ruwan annabi Musa alaihi salam wane ne to annabi Musa ne yake wannan magana ga Fir'auna ko kuma wannan sabon magana ne wanda Allah yake faɗa sura an ce fa akhrajna bihi ana an iltifat min al-ghaiba ila al-a'ira takallum hmm? fa akhrajna bihi azwajan sai Allah ya ce sai muka fitar ta hanyar sa muka fitar da nau'i daban-daban min nabatin shatta na ainihin tsirrai daban-daban wane ne wannan magana Allah kenan ba fir'au ba annabi Musa bane ya faɗi wannan magana don annabi musa baya iya fitar da tsirrai Allah shi ke fitar da tsirrai kuluwar au an amakum kuluwar awan amakum hmm. inna fi zalika la ayatin li ulin nuha ku ci kuma ku yi ciwon dabbobin ku da su ku ci wannan abincin sannan ku kiwata dabbobinku da ainihin wa'annan tsirrai din akwai ciyayi wanda ke tsirowa in Allah ya saukar da ruwa to wa'annan ciyayin da ke tsirowa an gane akwai wasu daga cikinsu za ku iya ci wasu daga ciki za ku iya kiwon dabbobinku da su sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayati li ulil nuha lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga ma'abota hankula an gane wannan ko to har yanzu dai a za mu iya cewa annabi musa alayhi salam iya maganan da ya faɗa shi shine allazi ja'ala lakumul arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan wannan shi ne daidai maganan annabi musa alayhi salam da kuma wa anzala minas sama'i ma'an to fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta ta wannan maganan Allah ne kuluwar au an'amakum duk maganar Allah ne inna fi zalika la ayatin li ulil nuha lalle a cikin wannan akwai ayoyi akwai abin lura ga ma'abuta hankula na'am wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum daga gare ta muka halice ku daga me daga ƙasa allazi ja'ala lakumul arda mahadan ai minha ai daga wannan ƙasa din muka halice ku wa fiha nu'idukum kuma a cikin wannan ƙasa zamu mayar da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga gare ta zamu fitar da ku wani lokaci daban kenan duk wani dan adam duk wani mutum a duniya gaba daya Allah ya halice shi ne daga me daga ƙasa an gani nan waye ma'anan minha min haka lagnakum shi ana nufin mu kanmu ne wane ne aka halice shi daga turbaya annabi adam ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min alba'th fa inna khalaqnakum min turabin ya ku mutane in hakuna cikin kokonto na tashin kiyama ku sani fa inna khalaqnakum min turabin lalle fa mun halice ku daga turbaya mun halkiwa fa inna khalaqna abakum min turabin thumma khalaqnakum min nutfatin lalle mun halici ubanku shine annabi adam daga turbaya sannan ku ko muka halice ku daga dugon mani? an gani wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu bi thumma ja'alnahu nutfatan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin haqiqa mun halici mutum waɗanda kalakunan insanin a ah, min sulalatin min din hakika mun halicci mutum daga tsantsan tabo ai mutumin da aka halicce daga tsantsan tabo shi ne annaba adam wai tsala rabuka lil mala'ikati ni khaliqun basharan min din lokacin da Allah ya ce wa mala'iku Lallai zan halicci mutumin farko daga tabo farko mutumin da Allah ya halitta daga tabo fa gane ku ولقد خلقنا insana من سلالة من دين ثم جعلناه نطفة sannan sun mace alna zuriyata sai muka sanya zuri'ansa suka zamanto digon maniyi ne su an gani a cikin wani matabbaci ainihin na tsarsai shine mahaifa saboda haka ashe 'yan adam na farko farko na adam an halice shi ne daga ƙasa an gani nan kuma ƴaƴansa zuri'ansa an halice su daga dugon mani an gani wannan shine karantarwa na musulunci game da halittar dan adam duk wanda ya zo ya je ya yi karatu ya dawo cewa ai dan adam asalin shi daga biri ne wai akwai wani lo akwai theory na na evolution ko kuma akwai wai kaza bin bank theory ne ko wai dai shirme ga sanar da sauransu an gane aka zo da wasu irin ƙa’idoji cewa ɗan adam ga irin halittar shi lokacin da Allah yake halittar na adam ina kake eh? Allah yake ba ma ashhatuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim ma kuntu muttakhizul na aduda lokacin da za halicci sammai da ƙasai ba fa dan adam a wajen ban kira wani dan adam na nemi shawaran shi ba ban kira dan adam na ce zo ka gani zan yi halitta ba haka nan lokacin da zan halicci shi kanshi dan adam din ban kira kowa shawara a cikinsu ba to a ina ne har karatun shi yake kaiwa wanda a lokacin miliyoyin shekaru ba dan adam a duniya ta ya zai rena maka hankali kuma ya ce ga yadda aka yi dan adam ya zo duniya ka in ba wawa ba kuma ka yarda hal ata alal insan hinu min Dahar, dahr lam yakun shay'an mazkura an taba yin wani lokaci na zamani miliyoyin shekaru dan adam ba shi daga cikin ma abin da ake ambato amma in ya rena maka yau sai ya zo ya ma wasa da hankali yana dan adam ga asalin shi biri ne ko dan adam asalin shi kaza ne duka yadda an gane wannan ko to saboda haka wannan magana ba gaskiya bane sannan kuma akwai masu cewa wai asalin halittar dan adam tabbas daga digon maniyi ne amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an halice shi ne daga haske ya masu wannan fahimta cewa an halicci annabi ne daga haske suna kafa hujja da wani doron hadisi hadisin jabir bin abdullah cewa awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyika ya jabir farkon abin da Allah ya halitta shine hasken annabin kai kai jabir to wannan hadisi a wajen malaman hadisi maudu'i wato hadisi ne wanda aka kirkira shi aka jingina shi zuwa ga annabi malaman hadisi sun yi bayanin isnadin shi bai inganta ba an gane wannan ko baya kamata mutum ya dinga kafa hujja da wani hadisi sai ya tabbatar da hadisin yana da isnadi ingantacce an gane wannan ko saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya kira shi basaru basharun mislukum Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ka ce musu lalle ni mutum ne misalin a wajen halitta kuma ana mun wahayi kenan annabi shi menene shi idan ya zama to an halicce shi daga haske ya zama mutum kenan ba mutum bane in dai mutum ne Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan min qararin aqsa fi qararin makin ko hakika mun halice mutum daga ainihin tsantsan tabo shine annabi adam sannan daga baya sai muka halacci zuri'ansa daga digon mani to manzan Allah inda ya mutum ne shi manzan Allah ya gaya mana cewa wa kullukum min adam wa adam min turab dukan ku gaba ɗaya daga adam ne kuma annabi adam daga turba yake shin annabi Muhammad yana daga cikin 'ya'yan adam ko ba shi daga ciki to in yana daga cikin 'ya'yan adam kuma an mun yarda shi mutum ne to lallai annabi Muhammad an halice shi ne daga digon mani kamar yadda aka halici sauran mutane wanda ya ce annabi muhammad an halice shi daga haske ne ana so ya kawo hadisi ingantacce ko ya kawo aya bayyanan ne wanda zai bayyana da haka an gane wannan ko to amma cewa fa da aka yi annabi mutum ne kada ka yi tsammani ana nufin wai da darajar annabi da namu ɗaya ne duk mutumin da ya ce annabi mutum ne kamar kowa da mu da shi darajar mu ɗaya ne wannan mutumin ya fi musulunci an gane ku Allah ta'ala a cikin Qur'ani cewa yayi annabi ya gaya wa duniya cewa kul inna ma ana basharun mislukum kace ni mutum ne misalin amma kuma yuha ilayya ana min wahayi kaga wannan kalmar nan yuha ilayya ya bambanta manzon Allah daga sauran mutane an gane yana daga cikin manzanni wanda aka aka masa wahayi kuma a cikin wanda ake ma wahayi shine biyayyen manzanni gaba daya an gane kaga ashe wahayin da ake wa manzan Allah ma na musamman ne kenan annabi mutum ne amma fiyayyen mutane an gani yawa wannan ya yi daidai da maganar busairi mai alburda duk da kasancewa sufi ne shi amma sai da ya adalci gashi sufi da aka tambaye shi mai zai ce game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa mabalagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi lahi kullihim yace karshe makura game da manzon Allah in an yi tambaya game da shi an ce annabi waye yace makuran abin da zan ce game da annabi annabi mutum ne wa wa annahu khairu khalqi lahi kullihim kuma lalle shi ne fiyayyen halittar Allah ga baki daya kaga wannan magana ne na adalci kuma wanda ya faɗi wannan magana malami ne sufi ya faɗi wannan magana annabi mutum ne amma fiyayyen halitta masu cewa annabu ba mutum bane kuskure ne in ka ce annabu ba mutum bane to mala'ika ne shi in ka ce ba mutum bane shi Allah ne shi annabu ba mala'ika bane annabu ba ba aljani bane annabu ba Allah bane bane menene qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya an gano wannan ko ga kabare suna cewa mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi bil azwa me ya samu wannan manzo yana cin abinci yana tafiya a kasuwa ai ya kamata in manzo ne kada Allah ya aiko dan adam haka suke kalubalantar manzan Allah in har an ce shi manzo ne ya aka yi zan mutum sai Allah ya bada amsa ya ce mai wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq Allah ce ai da ma ba mu taba aiko wani manzo ba wannan yana daga cikin sunnan mu duk wani manzon da zamu aiko face wannan manzo yana cin abinci kuma yana tafiya a kasuwanni an gane wannan ai to kaga wannan ya tabbatar mana kenan cewa dukkan mu gaba ɗaya inda dai dan adam ne mu to Allah ya ce daga ƙasa muka halice ku wa fi hannu idukum kuma anan zamu mayar da ku wa min hannu kuma daga gare shi za mu fitar da ku taratan ukura a wani lokaci daban an gani an halice mu daga ina ƙasa kuma za a mayar da mu cikin ina ƙasa kuma daga nan za a fitar da mu dan adam zai iya rayuwa a sama eh? zai yi dan adam ya rayu a sama akwai iska a sama akwai abinci a sama wa man yurid Allah an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka annama yas'adu fi sama duk wanda Allah ke so ya shiryar da shi zai buɗe girgin shi musulunci ya shiga wa man yurid an wanda Allah yake so ya fatar da shi Allah ya ga dawo fatar da shi ya ji an harajan zai sanya kirjin shi yanzu mai mai matsatsi ka ma ya sa'adu fi sama kamar yana hawa sama an gani kenan mutum na hawa sama yaya sama dahiƙan ne harajar kana ƙara hawa sama kana ƙara jin kunci babu iska kana ƙara yin sama kana ƙara rabuwa da mai da iska kenan dan adam zai iya rayuwa da sama zai iya ba zai iya rabu saboda sama babu abinci babu iska to amma annabi isa yana sama ko baya sama to ya aka yi rayu ana kiran wannan khariqul ada kamar yadda Allah ya yi annabi isa tun yana jariri ya fara magana wanda dama ba a saba da wannan ba ko mahaifiyar shi ta haife shi babu mai ba uba an saba da wannan asali in an tambaye kan mace na iya haihuwa ba uba za ka ce a'a amma sai gashi maryam ba in an ce ma jariri na magana a haifi yaro yau magana zaka ce a'a amma annabi Isa ba in an ce ma mutum zai iya rayar da matacce zaka ce me amma annabi Isa yayi da izinin Allah ko bai yi ba in an ce maka mutum zai iya warkar da wanda aka haife shi makaho da kuturu zaka ce me amma annabi Isa gashi yayi in an ce ma mutum zai iya rayuwa a sama zaka ce me amma annabi Isa gashi yayi sama babu abinci babu ruwa amma Allah ya rayar da shi yana nan rayi an gani hadisai ingantattu sun tabbatar da annabi isa zai dawo alaihi salam ga kaga wannan ya zama amu wanda yake maksus Allahu a'lam na'am ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى الله يقول حقيقة من نونا وفرعون آيو يمدك سيقر Duk دون irin nau'i نمو أجزا wanda za a nuna ma fir'auna ya gane gaskiya an nuna masa ƙwaro-ƙwaro an masa dalla-dalla amma kuma fir'auna ya ƙaryata kuma ya ƙiyar dada wannan na'am ƙwala aji tana litu ƙwajana mina ƙwazina bi fi harika musa ƙwala sai ce aji itana sai fir'auna ya ce wa musa shin ka zo mana ne litu ƙwajana min ardina don ka fitar da mu daga ƙasanmu yanzu musa ka zo kana so ka kore mu daga misira ka san dai misira namu ne yana so ya shiga da siyasa saboda mutanen garin su ce to ga baki na sun za su kore mu shin jama'a za ku yarda baki su kore ku haka ake yi idan wani malami ya zo wata ƙasa ya zan bako ne a garin kuma ya zo da wa'azi na gaskiya in ana so a takura mai sai ce jama'a ba ko ya zo muku da wani sabon abu sai a dinga addinin baki ne an gani. ana so a yi haka ne don a sa mutane tunani cewa babu wanda zai amshi wannan da amma sai baku an gane wannan ko shi sanya da bangaranci da yan kasanci yana tasiri sosai a cikin al'umma ko suna so ko ba ta so za ga wani lokaci mutum ya zo da gaskiya amma saboda shi ba a cikin mutanen suke ba sai an nuna mai bambanci an gani yanzu nasiru dinin albani malamin hadisi ne ya yi zurfi sosai wajen karatun hadisi amma sai da mutane suka yi ta ƙoƙarin sukan shi cewa ba balarabe ba ne ya za a yi mutum ya iya inganta hadisi yana yana basure irin kamar Allah ya riga ya rubuta rama sai sai balarabe ne kawai zai inganta hadisi an yi ta sukan albani an yi ta sukan albani kasancewa malamin hadisi ne amma bature kai wani ma dan rainin wayan dan Najeriya ne ba, bakin fata iri na an shirya wani wa'azin kasa yana cewa ya ku jama'a ko kun san akwai wani malami ana kiran shi Albani aka ce eh kun san ko shi menene a'a ko kun san cewa bature ne shin zai zai yi ku yadda ba ya shirya ya inganta muku hadisi wa'azin kasa a cikin wa'azin ƙasa yake cewa ko za ku yadda a ce bature inganta muku hadisi to yanzu kai bakin irin waye zai yadda ka inganta hadisi kai ma inda kabilanci ake bi to yanzu da bature da kai ma waye kusa sama waye fi sama da da daraja wane ne ma aka fi kyama a duniya da bakin fata da mutumin da yake da farar fata tsakani da Allah balarabe balarabe inda balarabe a da yake cin bakin fata shine manzo Allah yake yake bada hakuri cewa larabawa ku yi hakuri ko da bawa bakin fata mutumin habasha ya hau kan mulki ku yi hakuri saboda balarabe ya ya dauki bakin fata ba mutum bane cikakke da ba don zuwa musulunci ba da bakin fata ba wani mutum bane mai daraja to amma kai ne yanzu kake kallon wani kace mai wai bature wai haka da ta ya za a yi ku ya zaba ture inganta muku hadisi kenan dama yana daga cikin sharaɗin ingancin hadisi ya zamanto sai mutum ya zama balarabi su ji irin wannan kaga ƙabilanci bangaranci hmm, wariyar launin fata yana kange mutane daga fahimtar addini shi yasa miyagun mutane 'yan siyasa sun san ga mutum ya zo da gaskiya sai su yi amfani da kalman baki sai ce ga baki na sun zo suna so su kawo muku tashin hankali muna cikin zaman lafiya ga baki sun zo mana kaza an gane wannan ko to shi da yazo zo fir'auna yazo da irin wannan siyasa tashi a ji ita na li tukuri janamin ardina shin ka zo mana ne ya kai musa don ka fitar da mu daga kasar mu? da sihirinka ya kai musa na'am فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فلناتينك بسحر مثله بعد كان زود سحري بني تو زامو زو مكة سحري إرش mu ma muna da bokaye da abin naka bokanci ne Musa mu ma muna da bokaye manya-manya faja albaina na wa bainaka mau'idan ka sanya tsakaninmu da kai a sanya alkawari a sanya alkawari a sanya lokaci la na hannu wala ant wanda ba za mu saba ba da mu da kai a sanya time wanda time din nan za a cika alkawari da mu da kai makanin suwa a wani waje madaidaici a samu wani waje mai kyau waje wanda yake madaidaici wanda kowa zai iya zuwa wannan wajen sai a je a kira zan je in zo da bokayena. kai ma ka zo ka yi bokancinka in ji fir'auna na'am قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر sai ce قال kun موعدكم يوم الزينة سيتي القورنكم alƙawarin da muka yi da ku wato shine ranar idi in ji musa a sanya ranar idi ranar da mutane ke yin kwalliya ranar da mutane ke taruwa kowa na gida a sanya alƙawari a wannan lokacin wa an yi husharar nasu duha kuma a tara mutane da hantsi da hantsi a tara mutane kowa da kowa ya zo sai a zo a gwamza na'am فتولى فرعون فجمع كيده ثم sai fir'auna ya juya da fir'auna ya juya sai je tattaro makircinsa ya je tattaro bokayensa manya-manyan bokaye duk inda suke a ƙasar sai da fir'auna ya kira su yana so a zo a gwabza da annabi musa a kunyata annabi musa alayhi salam shi ne fata wallan Fir'auna. sai fir'auna ya juya fa jama'a kai da hu, ya tattaro makircinsa sun ma'ata فنزيزو نعم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب نعم وقد قاب من افترى لوكاشين النبي موسى يتترو masu sihiri ah annabi annabi ah, abin da fir'auna ya tattaro masu sihiri ya in har ya ce a ah, sun tambaye shi cewa to in har suka samu nasara kan Musa mai zai ba su a inna lana na ajaran in kunna mai yawashin za ka ba mu wani kyauta na musamman in mun kasance mu muka yi rinjaye ce ya musu alƙawari zai ba su kyauta mai girma an gane wannan ku. kuma zai kawo su kusa ala amwa, wa kuma laminal mukarrabin lalle za ku zamanto daga cikin masu zuwa kusa kusa da ni zan kawo ku kusa kusa da ainihin majalisa na an gane ku to a lokacin da yan majalisa yan bokaye suka zo masu sihiri qala lahu musa sai annabi musa ya ce musu wailakum kai can ku na tabtaru ala kaziban kada ku kirkiri ƙarya ku jingina zuwa ga Allah in kun tabbatar cewa ku bokaye ne kada ku bata mana lokaci kada ku kirkiri ƙarya ku jingina zuwa ga Allah fa ta kun bi azab Allah ta'ala zai kama ku da azabansa an gani wa farka ba maniftara hakika duk wanda ya kirkiri ƙarya ya tabe kun san dai sihiri ƙarya ne duk wanda ya kirkiri ƙarya ya tabe saboda haka wannan shine abin da annabi Musa alayhi salam ya ce musu na'am fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa fatanaza'u amrahum bainahum sai suna ta jayayyan al'amarin su tsakanin su suna ta jayayya suna ta ganawa a boye su wayannan masu sihirin suna ta ganawa a boye suna tattaunawa game da al'amarin annabi Musa alayhi salam na'am qalu inna hadhan la sa'iran yuridan an yukhrijakum يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا sai suka ce su wa'annan masu sihirin in hazani a cikin wata kira in na hazani a cikin kira a haf in hazani la ne. lalle yadda lamarin yake wannan ya zama in dinna ya zama mukhaffafa min sakila an gane wasu muhu da miru sha'an mazu lalle yadda lamarin yake wa'annan guda biyu masu sihiri ne yurida ne an yi kurja ku min arziku suna so ne su fitar da ku daga ƙasar ku Bi sihiri hima da sihirinsu haka da duk kokarin a sa kabilanci a ɗan sa ainihin bangaranci a sa wariyar launin fata an gani in dai malami yana da'awa da abubuwan da ake amfani da shi kenan don a kuka wannan da'awan kuma abin yana tasiri ga mutane saboda karancin fahimtar addini an gani su ma ga masu sihiri sun fara magana da ne an yi kurijakum suna so su fitar da ku min ardi kuma daga ƙasarku bi sihiri ma da sihirinsu wa ya zahaba bi ɗariƙatikum musla kuma su tafiyar da hanyar ku wanda yake madaidaici suna so su canza muku hanyar ku madaidaici addinin ku miƙaƙƙe na bautan gunki suna so su canza a kawo muku wai addinin tauhidi a koma a bauta ma Allah shi kaɗai a daina tsafi a daina kaza an gane wannan aiki to kamar yadda nace akwai qira'a inna hazai inna haz akwai inna hazaini ma qira'an abu amr qira'an abu amr inna hazaini la sahirani kaga shi wannan afili yake kaga an ce inna harfun nafi wa tawkid zaini din nan ismu inna mansubun bil ya niyabatan anil fataha li annahu mulhaqun bil musanna ko wannan sahira ne kabaru inna mansubun bil alif marfu'un bil alif ne ya bata hannun don ma wannan nufi wajen hannun tattara wani shi bai da matsala wajen irabi inna ha ni la ne amma wanda malam abbas ya karanta shi ne mutane za su dan rude a kan shi hmm? inna ha zani la ne inna ha zani inna ya zo harfin na wa sauki ha zani ismu inna mansubun bilmi mansubun bil fata al muqaddara alif mana min zuhuriha at ta'azzur an gane wannan lamun lamun ibtida wannan sagirani kabaru inna marfu'un bil alif ya bata an dhamma ya annahu musanna an gane akwai wasu yare daga cikin yaren larabawa da suke amfani da shi wannan a wannan kalmar wannan abin da yake zuwa shi musanna musanna ana mai rufa da nasba da jarra duk da alif rufa da nasba da jarra da alif kamar yadda wani mawaki ke cewa inna abana wa inna abana wa aba abana ko inna abaha wa aba abaha kar balaga fil majdi gaya taha inna abaha me ko inna bi inna abiha wa aba abiha inna abaha ne ko daidai ne inna abaha wa aba abiha kad balagatil majdi taha. kama wannan ba inna hazaini inna hazaini mala abbas eh? musanna mansubun bili biliya daga zahir to duk akwai wayannan kirawo in gaba daya an gani shi yasa yana da kyau mutane su dan karanci larabci sosai dan su iya gane bambanci tsakanin wayannan kada mutum ya rude kada wani ya tsammani cewa wannan aya akwai gyara a cikin su Allah shi taimake mu na'am فأجمعوا كيدكم ثم آتوا صفا نعم فأجمعوا كيدكم tattaro ما كرتم annabi Musa ya ce ku tattaro makircin ku duka ku masu sihiri sun ma'atu saffa sannan ku zo sahu sahu zan yi maganin ku duka da izinin Allah وقد أفلح اليوم من yawma man ista'ala hakika yau din nan duk wanda ya daukaka ya samu سام ببره da mu da ku yau duk wanda ya daukaka ya samu babbar rabu to wa'annan wajen har yanzu ban ji magana haruna ba alaihi salam hmm? ko kun ji magana harun annabi musa alayhi salam ya nuna gajiyawansa har ya roƙi allah ya sanya mai mataimaki wanda zai taimaka mai wajen isar da sako saboda ya fi shi fasaha da zalaka ko amma yanzu bugawan da ake inda da wadawa ta bugawa ne eh to yanzu wannan rashin iya magana na annabi musa ya gushe kenan Allah ya ya amshi addu'ansa qala qarquti laka ya Musa to tun daga nan sai annabi Musa kawai yaji yana ta bayani gaza wanda ya dinna ya tafi an gani yanzu gashi annabi Musa yanzu shi ya faru Fir'auna babu tsoro kuma sannan wannan gurye-guryen magana da gaba dai Allah ya warkar da shi an gani amma za mu ce samsam annabi harun bai wani ba wani gudunmawa ba ya bayar an gani shi ne ce fa'admi ukai da ku ku tattaro makircin sun a tusaffa sannan ku zo sahu-sahu waƙar aflahal yau mamanista ala hakika yau duk wanda ya samu ɗaukaka ya samu babban rabu na'am musa يا An tulkiya wa تلقي أكون أول من ألقى قالوا يا موسى إذكت يا موسى إما أن تلقيا إما كي كفار الجيفة وكفار الجيفة سندنك وإما أن نكون أول من ألقى إما مزمن تؤموني فرقوا من ذا فار الجيفة سندنك وانيني كون لك ذا نعم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال بل ألقوا yace a ku dai ku fara harbawa tukuna ku fara jefa sandanku daga baya zan jefa tawa fa izahi baluhu suna jefawa sai ga igiyoyinsu wa isiyuhum da sandunansu yukayyalu ilayhi min sihiri ana suranta masa sai ana suranta ma annabi Musa saboda sihirinsu anna haka aka kamar tana tafiya sai zama to annabi Musa sai ga kamar sandunan da igiyoyin kaman suna tafiya shine annabi Musa sai ya firgita an ce lokaci yayi insha Allah za mu tsaya ne za mu ci gaba daga inda muka tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك